Abu guda uku ke kau da guda uku, ni dai arashi nake a waƙata, ba habaici nake wa wani ba, ba habaici nake wa wani ba. Allahu kai ne masanin gaibu ce da ilimin ka sai mai babban rabo. A ah, sunana Muhammad Musa Bello MMB kamar yadda kuka sani. a ni dan jihar nasarawa ne wamba local gamman karamar hukumar wamba local gamman an haife ni a garin gwagwalada sannan na yi rayuwa na sauran rayuwa na irin garin jos da kaduna ni mawaki ne nakan yi waƙoƙin hausa nakan yi na turanci bacin haka kuma ni graphics designer ne sannan kuma ni operative ne a lokaci guda alhamdulillah kuma abubuwa suna tafiya yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara. A takaice zan kai na ɗibi kimanin kusan goma sha biyar ina waka a yanzu. Sannan kuma abin da ya sa ni na shiga harkar waka abu guda biyu ne zuwa uku. na farko faɗakarwa saboda yanayin abubuwan da ke faruwa yanzu idan za ka duba cikin duniyan kana son ka yi tura wani sako wanda zai kai ga al'umma walau mai amfani walau mara amfani babu abin da ya fi sauƙin kai sako ga mutane irin waƙa sannan kuma soyayya saboda soyayya da na yi da wata baiwar Allah kamar yar uwa ce ita ce ma farkon soyayya wannan shi yasa ake cewa ko kanta waye zan kira ta ba yake cewa za a ce kanta waye ne ko sabon shiga na ɗan haɗu da eh, jarabawa da yawa daga nan ya ƙara bani ƙarfin shiga harkar waƙa sana na uku kuma sana'a e a waƙoƙi na ina da wasu waƙoƙi wadda na yi kamar album ina na baya a 2020 2021 eh, shine hasken rai irin duniya sannan akwai kuma mutuwa sannan akwai wasa ba faɗa ba sai kuma na yanzu wannan shekarar kuma Allah ya nufa na yi sirrin ɓoye ita ce album ina ta farko wadda waƙar sirrin ɓoye ta tafi tafiya sannan kuma sai ta yanzu kuma wadda na yi a yanzu din kuma take kan hanya kamar abu uku dindin ƙauna da gam da katar kai sunan album ɗin ma gam da katar eh duk mawaki idan yayi yi waka babu wakar da ba yi masa kowane mawaki idan ya yi waka yana so ni gaskiya a cikin waƙoƙi na babu wanda bana so duk ina son sa gabaki daya amma za iya tambaya na zan iya cewa abu uku eh a duk cikin waƙoƙi na gabaki ɗaya gaskiya babu wanda na yi bidiyo amma akwai wa'anda na yi su a fasalin in form of video na saka hotuna na a ciki wanda yanzu suna cikin shafi na na youtube eh alhamdulillah baccin waka ina da ɗan sana'a inda nake ɗan kwada gona domin ni operative ne a yanzu zan ce in ce mai tsaro amma a ƙarƙashin a ƙarƙashin ma'aikata wanda ba ta gwamnati ba a nan nake nake aiki kuma a nan ne nake promoting wasu waƙoƙi na a ciki domin dole waƙa sana'ar waƙa ba ma sana'a ba duk wata sana'a ta duniya idan za ka yi ta dole kana buƙatan wanda zai agaza maka in babu kuma ya zama lallai ka buga jikinka domin kai ma ka nema don wata rana ka zama abin kwatance. Tafa-tafa mm, wasa 'yan yara mm, na ga masoyi na mai kyawun sura shi ne zaɓin raina sai ku saurara. daga ranar yau burina ya cika zan kwashi zo gara na yi gam da katar da abar suna itirin gada bas Ga mai biredi TV, mai biredi TV.